Wasu masana a fannin tsaro a jamhuriyar Nijar na ganin har yanzu dangantaka ba ta yi munin da za a kasa zama a teburin sasantawa ba tsakanin hukumomin mulkin sojin ƙasar da makwabtanta Benin da kuma Najeriya har ma da ƙasar Faransa, inda yake cewa ba daidai ba ne maganar da ake yi a riƙa ɗauka kawai harka ce ta yaƙi. Wani masanin tsaro a Nijar ya ce ba ta ɓaci ba gwamnatin ga na Nijar ɗin har yau dai da na Faransa ɗin da duka ECOWAS ɗin a sake tattaunawa. Mustapha Abdullahi na wannan bayani ne bayan sojoji masu mulki a Nijar sun sanar da warware yarjejeniyar soji da ke tsakaninsu da ƙasar Benin suna zargin makwabciyar tasu ta kudu maso yamma ne da baiwa ECOWAS wurin wuri domin jibge sojojin da suka ce na shirin mamaye kasar tasu Nijar. Yunkurin tattaunawa tsakanin shugabannin mulkin sojin Nijar da na ECOWAS ya ci tura bayan kowane bangare ya kafe a kan matsayinsa game da juyin mulkin da sojojin suka yi na ranar 26 ga watan Yuli tun farko dai ECOWAS ta ƙaƙaba wa ƙasar Nijar jerin takunkumai sannan ta yi barazanar amfani da ƙarfin sojoji matuƙar masu juyin mulkin Nijar suka ƙi mayar da shugaba Muhammad Bazoum kan karagar mulki bayan hamɓarar da shi. Nijar ta yi watsi da wa'adin kwana bakwai da ƙungiyar raya ƙasashen Afirka ta yamma ta bata sannan ta tura dakaru kan iyakokinta da ƙasashen Benin da kuma Najeriya yayin da kasashen Mali da Burkina Faso suka lashe takobin shigar ma Nijar faɗa shugabannin mulkin sojan da sun ce sun yanke shawarar katse alakar ayyukan sojoji tsakanin Nijar da kasar Benin sannan ita kuma Benin ba ta ba da wuri don girke sojoji da sojojin haya da kuma kayan yaƙi a wani yanayi da zai iya kaiwa ga mamayen sojojin ECOWAS kamar yadda mai magana da yawun gwamnatin mulkin sojin Nijar ya karanta a gidan talbijin ɗin ƙasar inda har yanzu Benin ba ta ce uffan ba game da wannan batu sai dai ECOWAS ma ba ta yi ƙarin bayani ba a kan zargin mamayen da Nijar ta yi ta yi ba duk da yake a makon jiya ƙungiyar ta ce tana ci gaba da tattaunawa da mahukuntan Nijar Nijar da Jamhuriyar Benin na ayyukan soji na haɗin gwiwa a yankin Sahel don kakkaɓe mayaƙa masu iƙirarin jihadi. Kanal Manjo Ahmad Abdulrahman a cikin wata sanarwa da ya karanta da maraicen Talata ya yi tir da goyon bayan da ƙasar Benin ke bayarwa ga wani shiri na yiwuwar amfani da ƙarfin soja daga ECOWAS, inda ya ce matakin ya saɓa da alaƙar dogon tarihi da ke tsakanin ƙasashen biyu. Majalisar Citan Al'umma ta ƙasa da gwamnatin Nijar sun yi la'akari da tsohuwar alaƙar da ta haɗa al'ummar Nijar da 'yan uwansu na Benin waɗanda ke da al'umma ɗaya da muradai iri ɗaya. Irin wannan alaƙa da ta zama al'ada su ne ƙashin bayan sanya hannu a kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa ta ayyukan soja tsakanin ƙasashen biyu. guda biyu sai dai ƙasar wadda ke cikin ƙalubalen tsaro da na siyasa da tattalin arziki ta yanke shawarar bin matakin takalar faɗa a kan Nijar maimakon goya mata baya in ji Kanal Abdulrahman jamhuriyar Benin ta ba da umarnin jibge dakarun sojoji da kuma sojojin haya da kayan yaƙi da nufin a aukawa ƙasarmu daga Faransa da haɗin gwiwar wasu ƙasashen na ECOWAS Mustapha Abdullahi ya ya ce buƙatar tattaunawa da ƙasashen ta wajaba ta wajaba ne saboda rufe harkokin da ECOWAS da kuma Faransa suka yi wa Nijar wannan zaman doya da manjan tsakaninmu da Benin in ji Mustapha Abdullahi ba alheri ba ne a can Benin akwai 'yan Nijar masu yawa haka zalika a nan Nijar akwai 'yan Benin da yawa a cewarsa ko yanzu duka ɓangarorin sun ji jiki tun bayan fara wannan turka-turka tsakanin ƙasashen na Afirka ta yamma masanin ya ce muradan Nijar na tattalin arziki na da ɗumbin yawa a Benin batun man fetur na Nijar yana bi ta Benin gaskiya ya kamata mu samu daidaito a tsakaninmu in je shi a da muke addu'ar Ubangiji Allah ya zaunar da ƙasashenmu lafiya ya haɗe kawunanmu ya ba mu shugabanni na gari amin suma amin